shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya amince da karin albashin ma'aikatan gwamnati inda za a kara wa kananan ma'aikata naira dubu ashirin da biyar a kowane wata a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar ta ara digital shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi jawabi a bikin cikar najeriya shekaru 63 da samun yanci a yin jawabin shugaban najeriya mai sidara 32 ya yi alkura guda 29 sannan ya ta 'yan najeriya murna kuma yi godiya da sauraronsa kafin daga karshe kuma ya yi addu'a ga najeriya to sai dai cikin alkawuran da ya ɗauka alkawari na goma sha hudu cewa ya yi bisa tattaunawar su da 'yan kwadago 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki suna gabatar da ƙarin albashi na farko inda za a ƙara mafi ƙarancin albashin gwamnatin tarayya ba tare da ƙara hauhawar farashi ba a tsawon watanni shida masu zuwa kananan ma'aikatan gwamnatin tarayya za su samu ƙarin naira dubu ashirin da biyar a cikin albashinsu to sai dai wasu cikin manyan ma'aikatan gwamnati sun fara korafin cewa ba su ji an ambaci mafitar su ba cikin jawaban shugaban ya tabbatar da cewa babu ranar da man fetur zai yi sauki a najeriya la'akari da alkawaran shugaban najeriya bola ahmad tinubu na goma sha bakwai inda ya ce ba da jimawa ba kayan aikin sauya motoci masu amfani da fetur zuwa gas za su fara isowa kasar nan saboda sun ɗauki matakan wato taƙaita lokacin da aka saba ɗauka kafin shigo da su kuma za su kafa wurin ba da horo a faɗin ƙasa domin koyarwa da ba da sababbin damammaki ga masu harkar sufuri da kuma masu kafa masana'antu wannan lokaci ne mai muhimmanci da ƙasarmu wato za ta rungumi hanya mafi inganci wurin samarwa tattalin arzikinmu makamashi samar da wannan sauyi kafa sabon tarihi ne a cewar shugaba tinubu shugaban ya yi alkawarin jagoranci bisa amana mu da 'yan najeriya addu'a ce tamu in ji wani mai kishin kasa a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaban hirar ta shugaban kasa da kuma wasu sababbin labaran da dumudumin su a tashar mu ta ara digital